Ballawa wanda ba da bacci ai na kuma ba tana yi. Dan za ke sai su tare malam. Ya ke samu. Inda ma ke so samu Ha ba dai. Akan ma ya garawa zai. Mai fito ce? ake ciki zan yi shanya amma kuna nan aiko a muna nan wajen ka san yau akwai casu

ba ma ta yanzu saboda ƴaƴansa ne mu zai bari jira Allah bai bari jira wajen in ga mai jira muka ji no, no, no, no. oh, he tried it. yeah, yeah, yeah, yeah. Say so, Dama ke ce muke toya da ke tun ɗazu? Ni ce. Ai ni ma ɗin na to na gan muke a nan wajen. Ni na tsanin ma baki bace ba. wallahi tun da ina tsaye ake san matsalar da aka san baki taɓa tuwo min da hoton kewa da farko dai suna na Adamu dan Tana Fattu ni ne mai gaban motoci na bawa nan zai sarkin waka mota na bawa su hamisu breka mawa kanan dai na arewacin najeriya akwai ka ba hamisu breka motar nan da aka ba shi kina so ki ma baki ni ke ni fara ya daukar kyautar mota ta naira miliyan 93 in baki ba miliyan 93 wannan agogon na naira dala 800 da musan na siyo a dubai Allah ya tsire mu sati na uku a dubai ban shigo najeriya ba ni ba ki ba bane ba in dauki kyautar naira miliyan 93 in baki ba komai bane a wajena amma nake zuwa nake biya waɗannan kazaman samarin ashe ga ka kin gani mu ki zo ki samu kuɗi a nan wajen Bibi ai ka san ina son ka. Ni na sani da gani na kinta kina sona. dan ina da kuɗi ne da ban da kuɗi ai ba kace kina sona ba. Ha ba bibi kai ka san fa tsakani da Allah nake son ka me yasa muke haka da kai ne? To yanzu abin da yake faruwa zaki ban account number ki jima da yamma. Zan tura yin miki miliyan 93 a ci. Miliyan 93 to bibi baka account number din yanzu mana. Ai wai ta ki ta ke fashewa. Kai baki. Allah a za ta iya fashewa ta yi ta yi kaɗan ko ta yi kaɗan ai in ka in ka turo min kuɗin sai in je in canza wani kai ki damu ki kwantar da ki da yanzu da an jima duk ɗaya ne ki akwai lokacin da wani jirgi ya zo daga wannan um, Abuja eh. aka wani jirgin zan yi tafiya zan tafi Sudan eh, jirgin ya jira da minti bai wai ba zai iya ba musamman na kirawo Eric Eric Zandai shugaban kasar China aka turo min da jirgi mai sauka ungulu ni kaɗai aka ɗauke da ƙarar Amerika fege baki babban mutum ne ni wallahi zaki samu kuɗi a wajena sosai Baby, ai ka san ina son ka baby. Tun daga kayan da nake sawa, kin san ni ba karamin mutum bane ba. Gaskiya ne ga agogon nan ma yayi kyau wallahi A wannan ai miliyan 93 kenan. Miliyan 93. In dala kuma naira dala 350 kai Afirka. Wallahi wallahi wallahi ba a da Allah, da Allah, wannan cin amana ne. Ba inda ka je wallahi sai kun fito min da kayana. Wani cin amana ne. Ai da na ga ka kai shi wallahi sai na farfasa mai baki kan man kai ka. kawai ka ji ka dauko min kayana duk inda suke ba ta ba ka ba ba fa na ɗaukan ma ba kamar dai ba kai ka ɗauka ba to wasu wani ba ajiya to ayan ka dauka ba a jiya ka tafi da me yasa gaya mun ayan ayan bane ni ba na daukan ma kaya ba ban ɗaukan ma kaya ba ban ɗauka ba shi ma ba amma kana sanin uban wani ya zama uban wani ko wallahi sai ka bani in ba ka ba in zama haka ba ka cika ni ba na bin cika ka ko karfin ka ne kana gaina a doki toke ka zan yi wallahi mu je kawai ka ɗauko min kayana cin amana ko mace amana to wai me yasa ma tuntuni ba ma da kai na je ina ta biyo waɗannan banzayen ai shi kin san rabuwar da yake Allah dai kina da rabu a nan sa ki zo ki cire banki ki tafi bebe ai ka san ina son ka ko ah ai ni ba sai kin ga kwa ba tun daga zuwa nan nan daga tare da kike waya kina jira na yanzu kin tsammani kin ga wannan abun kafin Najeriya babu irin sa a kafin Najeriya agogon nan naira dala 393 na sai shi hege baki naira dala ɗari uku da tasa'in na saye shi kwantar da hankali za ki samu kuɗi za ki amfani da kuɗi a wajena ko ina kike bukata ya ki samu don kai karbaran ka cika ni malam mayyan cika ka ni babban mutum ne za ki samu alheri a wajena ai baby ka san ina son ka baby na i love you ka bala ka na ka no no da ki da ka ka kuma ka wani waye waye ga wanda ka kuma ka cika ni to na san ne cika ni kuma Allah ya isa wannan gurin ka ce Allah ya isa Allah ya fi uwarka da uban wallahi bari na ba ya ce mu Allah ya sa ya ku uwarka da ubanka Bala, cire kayan nan. Kai, ina maka samu kayan nan? Wani kayan da kake gani a Ofe na sosu. Ofe? Me Ofe kuma? Wani boutique ne a ƙasar London. Cire mu kayan nan. Kwanci mutum, mara shi mutum cire kayan nan. wato ni kamar ofi din ba ai baby kake da wayannan irin mutanen ne kin gani wata da ya magana kai da mun hankali ce mu kayan nan kaga ka cire kayan nan kin ga daga shanya eh. baby lafiya dai ko ka gidan mutanen unguwan mu ne mutanen goku eh. wani mutanen goku a nufi na ka ce barawo ne kai barawo kin ga to kare ne wannan fa wannan sai kun miliyan 300 da sai shi kaga nan zan baka ka tafi bawon Allah me maka ya za ka ce ya satin ma kaya wai me kake nufi ne tukunna ina nufin kuɗi ka ban jankali kenan a kuɗi ka zo ka same ni baka ka cire kayan nan ai wallahi ba ka cire ba zan sumar da kai zan ba zuwa ɗaya yanzu nan cire a ah, no Baby tsaya tsakaninka da Allah kayan nan satuwa kai ko wannan kayan nan eh. kayan ka ne eh. bawon Allah ya zo aikace kayan ka ne na san ka kwalla wannan fa shi yake rabon mota fa ya kake haka dan Allah ina ruwa rabon mota ƙarya yake mishi ni ne Adam dan Tana part 2 ni ne mai rabon mota ka gaya mishi wai ni ne ban da hankali ko kai ne baka da hankali baby kai magana nake ma da Allah cire mun kana haba ka sa sai ciwo yara mutunci nake ai ka san rigar da na sai ta a Dubai na mala ka cire mai kayan shi a dai da ke hatta ni cire mu kayan zan cire amma da ba kai da ba rawon kaya ne kai ka zo kana sai mun ƙarya yana bukatar na bashi kayan ne kin gani shi so ke bashi kai da kwalta ma da iskanci da yawon jigaliya wallahi na fika ka cire mu cire mai kayan shi baby har da ke kai kulta mata ci uwar ta cire mu ka cire mun na ce maka ka cire mun na ce maka ina son wallahi zan dukan yan dambe

Ka cire min wannan. A'a ah, ba kyau ba. Kai ka ranka ko birin gidan zu da ake zuwa kallon sa. Cire min wannan. Ka cire min wannan. Ka cire min wannan. A'a. Ah. Wallahi zan ma zuwa daya. <laughs> Ai akwai baby. Dalla ka cire mai kayan shi tun da ka tsaya ka cire mai kayan shi ka cire mishi. Allah ya sumar da kai yanzu. A ka sumar da ni zan cire maka. Cire mu. Inda kanka ne. Cire mu. Karya kawai ka zo ka ɗau kaya ka zo kana mutum ma ba shi da kama wallahi. nake ka kira mu ka bali wa juna ruwa gogo a na wannan a ai bala wallahi na sata ne wannan ba na sata ne wallahi da matsalar har riga ma ka cire ta wannan ajiya mu na soshi a Dubai matsariyacin banda matsariyacin wofi wannan agogo ne ka siyo a Dubai cire shi sai yanzu da mun a unguwa ma kake sata saboda mutuwar zuciya ka tashi ka nemi na kanka amma ka kasa sai auke auce ni ne kake rabon mota ni ne dan tana kaza a kai ne mm, mm, mm, bilgate kariya da wasu ko ko kuke sa mutane suna ƙarya wurin ga sa mutane a cikin bala'i a ula'i kawai kin sa mutum ya koma sata Allah duk inda na kasa yan ƙarya yan kwalta kawai barawon banza barawon wofi ka zo ka sa kaya ka zo kana taimin ƙarya wai sani ma wai ka ta sata ce wai bai ta ka bai bilo dalla karfe no, no, no, no. Wallahi ita wannan da sata ce. Wai dama ga suke shan wahala. Ka bayan yana ma tun kafin ya kuma dawowa.